Hausawa Top TV tashar al'umma. Babu abin da ya dace da 'yan bindiga a Katsina illa kawai a kashe su. Abinda wato sarkin Katsina ya faɗa kenan Alhaji Abdulmominu. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken rahoton akan abinda wato sarkin Katsina ya faɗa. amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran labaranmu da bidiyon mu akwai koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin usman ya ce babu abinda da 'yan bindiga da ke kashe mutane a arewa maso yamma suka cancanta face mutuwa a ringa kashe su Sarkin na magana ne yayin da taron wato masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a ranar Talata a jihar Katsina. Wanda suka halarci taron sun hada da gwamna Aminu Bello Masari wato da kuma ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad Sarkin Daura wato shi ma yana daga cikin wanda suka halatta Sarkin Daura Umar Faruk. da wasu wato da dama daga cikin manyan da suka halarci wannan taro wato da mai martaba sarkin katsinan yayi wannan magana na cewa babu abin da ya cancanci waɗannan 'yan bindiga illa a kashe su kawai sarkin ya ce tunda 'yan fashi sun yanke shawarar wato ɗaukar rayukan mutane su ma ba su cancanci rayuwarsu ta zama wato abar tattalawa ba wato su ma tun da haka suke suna kashe rayukan al'umma to fa su ma a ringa kashe su shine abin da ya dace haka zalika ya koka kan wato jinkirin gurfanar da masu laifuka da wato hukunta su wato yana mai cewa wannan bai dace ba a cewar sarkin mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmuminu dole ne gwamnatoci wato a dukkan matakai su tashi tsaye su hukunta 'yan fashin yadda ya dace 'yan ta'adda sun jefa jihohin arewa maso yammacin najeriya cikin wato kangin wahala yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa kashe mutane da ƙona al'ummomi wato na karkara ya ta'azzara in ji sarkin babu shakka wannan maganganu da sarkin ya yi abin da ya dace kenan amma fa sai dai idan ba za ku manta ba akwai wani malami da ya shura a nan najeriya wato malam wato malam shek ahmad gumi wanda ya ringa cewa wato abin da ake yi wa 'yan bindiga ne ya wuta a kan su a jihar zamfara bai dace ba lamarin da ya jaza wa malamin maganganu wato da dama waɗanda mutane suka ga babu shakka bai cancance wannan magana ba ya za ya ce wato dan sojoji su ne wa wato waɗannan 'yan ta'addar rubdugu suna kashe su ya ce wai hakan bai dace ba sulhu ya kamata a zo a zauna a da su bayan su kuma sun ki neman sulhun kawai kashe mutane suke yi su kuma sai a zira wa rayuwarsu ido abinda wato mutane suka ringa mayarwa da shehin malamin wato martani a gare shi Babu shakka yanzu haka dai sarkin Katsina shi kansa abin ya kona masa rai inda ya fito ya wannan magana ya ce babu abin da ya sanya wato ya dace a ringa 'yan bindiga illa a ringa kashe su. To masu sauraron mu wannan dai shine karshen rahoton da muke dauke da shi kawai yadda kuka ji sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin ya ce babu abin da ya cancanta akan yan bindiga na Katsina illa a ringa kashe su ko kuma yan bindigan ma baki daya. Shin me za ku ce a dangane da wannan furici na sarkin na Katsina? Ku dangula mana alamar subscribing sanan ku da na kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Mun gode. Sojojin Najeriya cikin yardar Allah sun kashe wato 'yan ta'adda su 42 a yankin Shiroro wato yayin da suka gudo daga zamfara. dakarun na sojojin najeriya da suka haɗar da sojoji da kuma wato 'yan sanda sun kashe wasu 'yan bindiga wato a ƙauyen alawa da ke wato yankin shiroro a jihar neja jaridar pr najeriya ta rawaito cewa dakarun wato haɗin gwiwar sun yi wa wato 'yan bindigar kwantan ɓauna ne wato waɗanda ke ƙoƙarin tserewa wato aikin da sojojin najeriya ke yi a jihar ta zamfara wato na gwabzawa da waɗannan 'yan bindiga wajen kashe su wajen ɓarin wutar da suke a kansu wata majiya ta kuma shaidawa jaridar cewa yayin wannan ɗauki ba daɗi wato an kashe soja guda da kuma wato soja guda ɗaya da kuma wasu da suka wato ji raunuka a cikinsu. dakarun sun samu rahoton sirri na fitowar 'yan bindigar daga zamfara sun nufi ƙauyen alawa yayin da suke tserewa daga cikin zamfara. sojojin sun tsallake ko ko mu ce dakarun wato sun tsallake wasu wurare da sojoji suke wato bincike a cikin dazuka amma mun samu damar far musu oke Su dakarun wato na wannan 'yan ta'adda sun tsallake wasu wurare da sojoji suke bincike a cikin dazuka amma sun samu damar wato far musu wato a maganda. Akalla an kashe mutum 42 daga cikinsu da yawa sun tsere da wato da ciwuka a jikinsu ko mu raunuka da sojojin suka ji masu. An kashe mana soja ɗaya. an kuma ɗauki sauran mutanen da wato mutanenmu da suka jikkata zuwa asibiti asma'u da ke kagara mun kwace wasu makamai da wato babura da dai wasu abubuwa masu yawa in ji wannan majiyar tasu babu shakka wannan hari ko ko mu ce wannan kwantan bauna da sojoji suke waɗannan 'yan ta'adda babu shakka abin ya yi daɗi saboda irin yadda suka kashe wato 'yan ta'addan har arba'in da biyu. wannan kenan iyayen yaran kwalejin yawuri da ke jihar kebbi sun ce 'ya'yansu sun cika kwana wato 93 a hannun 'yan ta'addan da suka sace su Ina lillahi wa ina, ilaihi raji'una iyayen ɗaliban kwalejin tarayya ta yawuri da ke jihar kebbi a arewacin najeriya wato sun koka kan yadda wato ake ci gaba wato da garkuwa da 'ya'yansu har tsawon wannan lokaci ba tare da an kwato ko ko mu ce an kubuto da waɗannan yara nasu ba. Iyayen ɗaliban kwalejin tarayyar babu shakka suna kokawa ne a dangane da wato yanayin da hukumomi suka ce sun yi yunkuri kuma wato suna kan kokari wajen wato kwato waɗannan yara inda wato wannan iyaye suke kokawa game da wannan hukumomi. Korafin na zuwa ne lokacin da yaran waɗanda adadinsu ya kai 91 suka cika kwana 93 a hannun wato 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya kubuto da waɗannan yara. Sai rahoto na uku 'yan boko haram sun tarwatsa wato tirakun wutar lantarki wato a birnin Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce ma'aikata sun wato koma bakin aikin gyaran manyan wato turakun wutar lantarki bayan 'yan ta'addan wato.